karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi hudu kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana akan mita goma sha shida rukayya abba kabara Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. An zargi gwamnatin Najeriya da tsuke bakinta kan batun karin mafi karancin albashi. Wata kungiya da ke yaƙi da yunwa ta yi gargaɗi game da karuwar yunwa a Sudan. A Amurka kuwa ana ci gaba da mayar da martani kan muhawarar da 'yan takarar shugabancin ƙasar suka gudanar a yau. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. shugaban najeriya da gwamnonin jihohin kasar 36 sun yi mursisi a game da batun ƙara yawan mafi karancin albashin ma'aikata duk da cewar ana da yakinin shine lamarin da suka tattauna a kai yayin taron da suka gudanar a jiya alhamis nura ado suleiman yana dauke da karin bayani ganawar majalisar tattalin arzikin najeriya ta gudana ne karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa kashim shatima taron da ya sanya 'yan najeriya da dama sa ran za a yi wa batun karin albashin ma'aikatan kurunkus bayan lokacin da aka ɗauka ana yanyana shi ba tare da an fahimci juna tsakanin gwamnati da 'yan kwadago ba mahukuntan najeriya da yana ci gaba da yin gum kan karin albashin ma'aikatan ne duk da cewar an zaku a ji makomar muhimmin batun da bangarorin biyu suka gaza cimma matsaya kansa duk da tattaunawar da suka rika yi tun bayan da shugaba bola ahmad tinubu ya sanar da soke tallafin man fetur a ƙarshen watan mayu Idan za a iya tunawa dai yayin gabatar da jawabinsa kan ranar dimokuraɗiyyar Najeriya a ranar 12 ga watan Yunin nan shugaba tinubu ya ce an cimma matsaya tsakanin masu ruwa da tsaki kan buƙatar ƙarin albashin ma'aikatan zalika sun shirya tsab domin gabatar da shirin da suka amince da shi gaban zauren majalisar dokokin ƙasar to sai dai jim kaɗan bayan jawabin shugaban ƙungiyar kwadagon najeriya da nlc ta musanta ikirarin nasa To har yanzu a Najeriya yayin da mahukunta a ƙasar ke ci gaba da ƙoƙari wajen yaƙi da cutar amai da gudawa wadda ta ɓarke a kudancin Najeriya. A yanzu haka an sami ballarta a jihar Katsina ta arewacin ƙasar inda mutane biyu suka mutu sai wasu goma wato ɗari da goma sha takwas da aka tabbatar da kamuwarsu. Hukumar lafiya matakin farko ta jihar ta cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce an samu mutanen ne a karamar hukumar Kadusa. Shugaban karamar wato hukumar takaita yaɗuwar cututtuka ta jihar kabir suleiman ya ce tuni hukumar ta fara kokari wajen shawo kan cutar don gudun kada ta barke a sassan jihar. a jihar zamfar ita ma da ke arewacin najeriya mazauna ƙauyen magami da kewaye na can suna murna bayan sanarwar da gasar gumin ɗan bindiga dogo gidaya ba su tabbacin cewa za su yi noma ba tare da tsangwamar 'yan ta'adda ba to sai dai a cikin wannan rahoto da faruk yabo ya aiko mana za ku ji yadda masana ke yi wa abin kallo na tabbatar da gazawar gwamnati a faɗa da 'yan ta'adda ga rahoton nasa labarai sun cika shafukan sadarwa na yanar gizo da cewa kasaitaccen dan ta'adda dogo gide wanda ya jinya sakamakon raunuka da ya sama a faɗa da sojin najeriya ya baiwa manoma wasu yankuna na magami zuwa unguwar gero da ke asalin ƙauyensu damar yin noma babu tsangwama wani makocin yankin da na yi magana da shi daga ƙauyen kuncin kalgo ya ce manoma sun karɓi umarni eh gaskiya muna muna duk su eh, talaka da ke can yankin gogero muna magana da su akwai dangi akwai yan uwa da kuma mutanen arziki duk muna magana da su a yanzu dai gaskiya da yawa mutane talakawa suna iya zuwa daji suna yin nomansu hankali kunci a baya dai an zargi dogo gide da hannu a garkuwa da ɗalibai na makarantar kuriga ta jihar kaduna ya kuma yi musayar wuta tsakanin shi da sojin najeriya a dajin madada na ƙaramin hukumar mulkin maro a ranar 12 ga watan maris da ya gabata masana irin su farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto na gani yan manoma za su yi murna akan dogo gede to gwamnati ta kasa wata umar wannan murna da ka ga mutane sun ɗora yi saboda dogo gede wannan ya nuna ma gwamnati ta kasa yaushe aka cewa ɗan ta'adda wanda ya saba ma duk dokoki na ƙasa da ke kisan mutane a ce talakawa sun yi amincewa da magana ta yi in ya zai ba su tsaro su yi noma wai fiye da hukuma ita hukuma. Kisa da satar manoma domin an san kuɗin fansa da 'yan ta'adda ke yi dai ya rage wa manoma ƙwarin gwiwa a arewa maso yammacin Najeriya. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto. arafai hausa to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda manoma a jihar agadas da ke kasar suka fara barin gonaki da garaken su saboda matsalar kafewar rijiyoyi da ta same su inda suka koma yin wasu ayyuka na daban ciki har da haƙar ma'adanai agadas dai yanki ne da ke fama da karancin saukar ruwan sama saboda kasancewarsa sahara isufu husa hakimin yankin tamanit inda manoma suka fara barin gonakinsu da garake dalilin matsalar rashin ruwa na mutanen namu sun samu matsala ta rashin ruwa samanit ba a samu ruwa ba ruwa ya yi kasa sosai ya wuce inda mutane za su iya gina rijiyoyinsu da hannu rijiyoyi sun saya dalili wannan shi ya kawo yawancin mutane sun saki garakensu saboda rashin ruwa in aka dauki misali yanzu cikin kashi dari kashi arba'in sun saki garakensu sun ma yi shibka wa'ansu sai da suka yi da shibka ruwan ya saya wa'ansu tun daga iri ma ruwan ya saya suka bar garaken to yanzu mutanen nan yawanci wasu waɗanda suke da 'yan bisashensu sun tahi wasu wurare kusa da kusa inda aka samu ruwa suna kiyo wa'ansu kuma kaman matasa wasu sun tahi jado harakar zinariya wasu cibar wa'anda dai suka bar gara mutane yawanci sun mai da niyya kan noma a kin akwai mutanen da ma daga wasu garuruwa suke zauwa tamannit takannas neman garake na noman albasa isufu husa hakimin yankin tamannit gwamnatin sojin mali ta haramta ayyukan haƙar ma'adanai a lokacin damuna a sakamakon haɗarin da hakan ke da shi bayanai sun ce ana yawan samun zabtarewar ƙasa da kuma ruptawar ramukan haƙar ma'adanai a lokacin damuna dalili kenan da ya sanya gwamnati ɗaukar matakin haramta haƙar ma'adanan wannan dai ba shine karan farko da aka fara haramta haƙar ma'adanai a lokacin damuna a ƙasar ba sai dai wannan shine karan farko da gwamnatin sojin ke yin irin haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan 25,600 kwatankwacin rabin al'ummar ƙasar Sudan ne ke fama da yunwa a daidai lokacin da ɓangarorin biyu ke ci gaba da faɗa da junansu. Hauwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce daga cikin jimillar adadin mutanen da ya bayyana akwai 755 da tuni suka faɗa cikin bala'in na yunwa yayin da wasu miliyan takwas da rabi ke buƙatar agajin gaggawa wuraren da yunwar ta fi shafa su ne babban birnin kasar Sudan wato Khartoum, sai wasu yankunan dafur Kordofan da kuma jihar El Gezira. Tun cikin watan Afrilun shekarar 2023, kazamin yaƙi ya ɓarke a Sudan tsakanin sojojin gwamnatin shugaba Abel fatah al-Burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa ta RSF da suka yi tawaye ƙarƙashin kwamandansu Muhammad Hamdan Daglo. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM ta ce ƙarin baƙin haure da dama ne suka nemi a maida su ƙasashensu na asali daga Tunusiya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙiyayyar baƙin haure ke ƙaruwa da kuma matsin lamba daga Turai. Nasiruddin Muhammad na ɗauke da cigaban labarin. Mai magana da yawun hukumar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa tsakanin ɗaya ga watan Junairu zuwa 25 ga watan Yunin shekarar nan ta 2024 imf ta ɗauki nauyin mayar da mutane 3,500 daga tunisia zuwa ƙasashensu yanci ranin da suka yada zango a tunisia da niyyar tsallakawa zuwa turai suna ci gaba da komawa ƙasashen gambia da burkina faso da kuma gini Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na sukan wannan tsari, inda suke cewa ana tilasawa 'yanci ranin barin ƙasar ba don raɗin kansa ba. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta baiwa Tunusiya tallafin dala miliyan 112 don hana kwararar bakin da ke yada zango a ƙasar da niyyar tsallakawa Turai. Kasashen Tunusiya da Libya ne wuraren da 'yan gudun hijirar ke samun tsallakawa zuwa Turai, inda ministan cikin gidan Tunusiya Kamal Faki ya ce akalla bakin haure dubu ashirin da uku ne ke kasar a yanzu haka. To madalla yanzu kuma za mu tsallaka zuwa Amurka inda shugaban kasar Joe Biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba Donald Trump suka gwabsa zazzafar muhawara ta farko a daren Alhamis gabanin zaben watan Nuwamba inda suka fafata kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da harkokin kasashen waje musamman yakin Ukraine da Gaza haƙƙin zubar da ciki da kuma batun ƙaurar baki zuwa Amurka. Michael Kudisin ya haɗa mana rahoto a kai. Wannan ce muhawara ta farko a tsakanin shugaba mai ci da tsohon shugaba a Amurka kuma sun zargi juna da kasancewa shugaba mafi rauni a tarihin ƙasar. tsohon shugaba trump ya zargi biden da kokarin haifar da yakin duniya na uku yana mai cewa da an zaɓe shi zai dakatar da yaƙe-yaƙen da ake a halin yanzu ina matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ma zan kawo ƙarshen wannan yaƙi kafin ma in kama aiki a ranar 20 ga watan janairu ana kashe mutane babu gaira babu dalili cikin rashin hankali zan warware rikicin kuma zan warware shi kafin in kama aiki shugaba biden wanda ya yi ta inda inda yana tuntuɓe a yayin muhawarar ziyarar ya mayar da martani. Gaskiyar maganar ita ce ba gaskiya ke faɗa muku ba. gaskiyar dai ita ce babu wani kokari da yake yi a bangarensa. A yayin da masu sharhi ke shawartar jam'iyyar Democrat cewa sauya Biden a matsayin ɗan takara shine mafi ala. Magoya bayan Biden ɗin na fatan wannan muhawara ba za ta tada shakkun da ake cewa tsufa za ta hana shi aiki ba. ta shugaban kasar bolivia leos ash ya musanta zargin shirya wa kansa da kansa juyin mulkin da bai yi nasara ba da safiyar jiya alhamis tun bayan dakile yunkurin juyin mulkin ne ake ta raɗe raɗin cewa shugaban ne da kansa ya haɗa kai da tsohon shugaban hafsan tsaron ƙasar don a shirya yunkurin juyin mulkin don kai wato don kawai wata biyan bukata ta kansa bayanai sun ce yunkurin juyin mulkin ya shafi fararen hula goma sha hudu da suka game da raunuka sanadin harbi tun a jiya alhamis ne jami'an tsaro suka yi hulan wasu mutane goma sha bakwai da aka ce su ne aka kama da hannu a kitsa yunkurin juyin mulkin ciki har da tsohon hafsan hafsan tsaron kasar juan joshua jiniga kasar ta jima tana fama da matsalolin tashin tarzoma nan da can a sakamakon tashin farashin kayan masarufi rugurgujewar darajar kudin kasar da kuma tsadar man fetur. al'ummar iran sun kada kuri'a a yau juma'a don zaben wanda zai maye gurbin shugaba ibrahim raizi wanda ya mutu a sakamakon hadarin jirgi mai saukar angulu inda aka raba rana tsakanin masu wato tsakanin 'yan takara masu tsananin goyon bayan shugaban addinin kasar ayatollah alkamna'i da masu sassaucin ra'ayi ahmad abba na dauke da ci gaban labarin wannan zaben gaggawa da ke gudana a iran wanda tun da farko aka tsara za a yi shi a shekara ta 2025 ya zo ne sakamakon mutuwar bazata da shugaba Ibrahim Ra'isi ya yi sakamakon hadarin jirgi mai sokar ungulu a watan da ya gabata. Daga cikin masu takara akwai mutum ɗaya tilo da ke da ra'ayin sauyi Mas'ud Pezeskian da wasu uku masu ra'ayin mazan jiya wato Muhammad Bager Galibaf da Sa'id Jalili da Mustapha Purmuhammadi. Wannan zaɓen na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ke fama da raɗaɗin matsin tattalin arziki. sakamakon tasirin takunkuman da aka lafta mata ga kuma tinkiya da ke ci gaba da ta'azzara sakamakon yakin gaza wanda ke gudana tsakanin hamas da isra'ila dokokin iran sun tanadi cewa dole ne ɗan takara ya samu kashi hamsin na kuri'u da aka kada kafin a ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara idan kuma aka gaza samun haka dole a je zaɓe zagaye na biyu tsakanin 'yan takara biyu da ke kan gaba. To Madalla an gaishe da Ahmad Abba shugabar jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi a Faransa Marie Le Pen ta citaki wato shugaban ƙasar Emmanuel Macron matsayin babban hafsan tsaron ƙasar. kalaman na tana zuwa ne daidai lokacin da ya rage kwanaki uku a shiga zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar kasar wanda alamu ke baiwa jam'iyyar ta masu tsatsauran ra'ayi rinjaye yayin da take jawabi uwar gida le pen ta ce alamu sun nuna cewa faransa ta fi karfin macron musamman kasancewarsa jagoran tsaro idan aka yi duba da irin matsalar tsaron da ake fama da ita yanzu haka ko a kalaman na le pen gaban majalisar dokokin kasar ta ce jordan badella shine ya fi cancanta ya jagoranci faransa duba da da yadda farin jininsa ke ƙara ƙaruwa tsakanin 'yan ƙasar. hukumar da ke kula da 'yan gudun hijirar Falastinu ta majalisar da ɗinkin duniya ta sake kokawa a game da halin da al'ummar gaza ke rayuwa a ciki daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da barin wuta mai magana da yawon hukumar lius waterdage ita ce ta bayyana hakan tana mai cewa har yanzu yunkurin duniya na kawo ƙarshen wannan yaƙi bai isa ba don haka akwai buƙatar a sake matsawa don ganin an shawo kan yaƙin wata dej wadda ke magana daga yankin na gaza ta ce munin yanayin da jama'ar gaza ke ciki ya kai haula'i yayin da suke buƙatar a kawo musu ɗauki kowane lokaci daga yanzu ta kuma ci gaba da cewa kowace rana matsi da yunwa na ƙara ƙaruwa don haka mafita shine kawai duniya ta takawa isra'ila birki don shigar da kayan agaji yadda ya kamata. tunan kuma gwamnatin kamaru ta sanar da daukar sabon mataki na yaƙi da cutar covid-19 makamantan waɗanda ƙasashen turai da kuma na gabas ta tsakiya ke ɗauka ma'aikatar lafiyar kamaru ta cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce daga yanzu duk baƙin da suka iso daga ƙasashen turai za a buƙaci su cike takardu da suka kunci ba da cikakken bayanin inda suke bayan ɗaukar samfurin jininsu. su karfe biyar da mintuna goma sha biyar. lokaci ne na labarin wasanni ga abdulrahman gambo ahmad ya shigo to barka da aiki rukayya to hukumar kwallon kafar amurka ta yi tur da zagin cin mutuncin da aka yi wa da dama daga cikin 'yan wasan kasar a shafukan sada zumunta e biyo bayan kashin da suka sha kwallaye biyu da ɗaya a hannun panama a gasar cin kofin copa america mm. to bakaken fatan da suka fuskanci wannan cin zarafin na nuna wariyar launin fata sun hada da folarin balogu na monaco da chris richard na crystal palace da kuma timothy weah da shi da takwaransa weston mckinney dukkaninsu da ke takale da a juventus eh kin san shi wannan weah din kina jin george weah eh. tsohon shugaban kasar a liberia eh. to ɗansa ne wannan mm. eh, kin san ya koma amurka a can ya samu a can yake buga kwallon kafa to yana da shekaru 24 kuma an bashi wato jankati baya sakamakon naushin da yawa ɗaya daga cikin yawa 'yan wasan panama din ya fusata kenan eh kwarai dan shi ma abin da ya ce kenan ya ce tura ce ta kai bango shi sa har ya ji haushi eh, ya kai hannu duk lokacin da bakake za su shiga filin wasa yawanci suna shiga da wannan bacin ran cewa akwai yiwuwar za a nuna musu wariyar launin fata yawa wataƙila shi sa suke shiga a shirye eh haka to amma dai hukumar kwallon kafar amurka ta fito ta goyi bayan su kuma ta ce lalle ba za ta amince da irin wannan cin mutuncin ba mm. to captain din slovakia milan skriniar ya bayyana cewa za a iya za su iya doke ingila saboda suna aiki ne a matsayin su na tawaga guda ba ɗaiɗaikun 'yan eh, wasa ba. Eh, kin san dama idan wato tana da cikakken karfin da ya kamata. Mm, mm, shi abin da yake nufi mm. cewa kamar Ingila ya ba da misali yake cewa mafi yawanci 'yan wasan Ingila sun dogara ne da zakarun da ke cikin su. Yawwa zaki ga idan sun samu kwallon kafa eh, tunanin su bari a bawa wancan zakaran zai iya zura kwallon. To ya ce su ko za su yi aiki ne a matsayin su yawwa tare ba wai za su dogara bane da wasu fitattu daga cikin su. Yawwa to ya ce so saboda irin wannan abin da za za su yi to lalle yana da kwarin gwiwa cewa idan suka haɗu da hmm. ingila a zagayen yan sha shida a gasashen kofin kasashen turai to lalle za su sha kashi a hannun su domin har yana cewa ma in aka duba ma ingila ma ta fi su ma shan wahala hmm. kafin ma ta tsallaka zuwa wannan yawwa to wannan ne ba shi kwarin gwiwa yana ganin cewa za su kunyata ingila a idan duniya hmm. to a wani labarin kuma an haramtawa wasu magoya bayan ingila su shida halartar filayen wasanni sakamakon rashin da'ar da suka nuna gabanin karawar kasar da sabiya a ranar 16 ga watan yunin nan mm. akwai dai mabambancin wato laifuffuka da suka yi eh. yawa rashin mutunta dokoki rashin mutunta tsari ihu mm. jifa duka da <laughs> dai sauransu akwai wanda haramta masa tsawon shekara hudu wani shekara biyar wani shekara uku <laughs> to gobe za a ci gaba da fafatawa a gasar ta cin kofin kasashen turai inda zabar jagumi tsakanin switzerland da italiya mm. sai kuma jamus wadda za ta fafata da denmark lokaci yayi lokaci yayi abdurrahman yan masu ka sauraron mu suna ta jin daɗin labarin wasannin to an gaishe ka madalla a jira a jira kuma sai hawa aliyu da za su zo da sharhin jaridu hawa barka da shigowa sai in ce barka da aiki barkan yawa to a cikin sharhin jaridun namu na yau za mu fara ne da duba jaridar premium times da ake wallafa ta a tarayyar najeriya mm. kuma ta rawaito labarin da ke cewa wato gwamnatin najeriya fa za ta siya wa shugaban najeriya wato jirgi mai tashin angulu mm. wadda kamar gwanjo wata banki za ta yi a can jamus mm. inda ita bankin ta kwato wannan jirgin ne wato daga wajen wani attajirin dan kasuwa bayan gaza biyan bashi mm. <laughs> To haka zalika jaridar Daily Trust da ake wallafa ta dai a tarayyar Najeriya ta buga wannan labarin da ke cewar wato wasu mutane sun yi garkuwa da mahaifiyar shahararren mawaƙin nan na mm. Hausa. wadda akan kira shi da dauda adamu kahuta sai dai lakabin shi na eh kahuta barara <laughs> eh to fa an yi garkuwa da mahaifiyarsa hajiya halima a ƙauyen kahuta da ke can karamar hukumar danja a can jihar katsina mm. to a gurguje bari mu ɗan duba jaridar cameroon online mm. da ake wallafa ta wato a can ƙasar kamaru inda ta wallafa labarin rasuwar tsohon ɗan wasan kwallon ƙafan ƙasar landry nguemo mm. inda ta bayyana cewa wato marigayin ya su ne sanadiyar hadarin mota to a jere a jeren da kamar yadda kika faɗa bari mu duba jaridar da ke ga jaridar mu ta gaba wato jaridar news international da ake wallafa ta wato a can kasar india mm. ita kuma ta rawaito labarin da ke cewar wato wani bangare ne na can babban filin jirgin kasar saman kasar da ke new delhi wato mm. ya dan wadda sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya har ya kai ga mutuwar mutum ɗaya mm. yayin da takwas suka jikkata. Eh tuni ma mahukunta suka ba da sammacin kamo mutanen da suka yi aikin saboda kisan ba da dadewa ne shugaban kasar ya kaddamar da aikin da aka yi kuma sai gashi ya ruguzo. Ba shakka. to haka zalika jaridar africa news da ake wallafa ta a gini bissau hmm. ita kuma ta buga labarin da ke cewar wato an yi zana'izar wani matashi mai shekaru goma sha tara ne da aka harba yayin zanga-zangar kin jinin wato wasu bukatu na gwamnatin kasar hmm. haka zalika dai buku da ƙari jaridar ta ci gaba da cewar wato mutane a can kasar brazil kuwa na gudanar da zanga-zangar lumana bayan wakili daga jam'iyyar liberal party ya hmm. gabatar da wani sabon kuduri na halasta dokar fidda ciki <laughs> wato za su kwaikwaya daga amurka kenan hmm. <laughs> to kamfanin dillancin labarai kuwa na reuters ta wallafa labarin da ke cewar wato dakarun kasar isra'ila hmm. na ci gaba da faɗaɗa hare-haren su a wasu yankuna na arewaci da kuma kudancin zirin Gaza. To masha Allah mun an gaishe ki Hauwa Aliyu muna godiya. namu za su dora manoma a jihar neja da ke arewacin najeriya sun koka da matakin gwamnatin jihar wanda ta dauka na lalata shukar da suka yi a gonakin su a lokacin da damana ta yi nisa a kokarin samarwa kanta isassun filayen da za ta fara noma karkashin shirinta na samarwa da najeriya wadataccen abinci wakilinmu ismail karatu ya hada mana wannan rahoto da dama daga cikin manoman da wannan aiki ya shafa na a karamar hukumar marigani kuma manoman na korafi ne kan yadda gwamnatin bata sanar da su cewa wuraren da gonakinsu suke na daga cikin inda za ta noma ba Abin da wasu daga cikinsu suka ce rashin sanin hakan sa suka zuba makudan kuɗaɗe a gonakinsu alhaji sa'idu mai samari guda ne daga cikin waɗanda abin ya shafa to ba su gaya mana cewa gaskiya gwamnati za ta yi aiki ba kuma ni ban ji labarin gwamnati za ta yi aiki ba shi wanda ke da gona wurin nan wallahi babu wanda ya san gwamnatin jihar Neja za ta yi aiki tunda duk wanda aka ce gwamnati za ta yi aiki a wurin ta in dai kai mai hankali ne ya za a yi ka je ka sa a wurin to rashin sani shine ya cuci mutane manoman sun bayyana cewa gwamnati ta share gonakin su ba tare da la'akari da yabanya da suka yi ba alhaji shehu wamba ya bayyana mana matakin da shukarsa take a lokacin da aikin share gonakin ya isa gonarsa lokacin da ya zo akwai shukar da ta kai gwiwa wata za ta kai kunkuru wata ma in ka shiga za dai a hange ka kana tahiya shuka ta daga domin Allah saboda ka san bana ana dan fuskanta karancin abinci akwai wanda suka dan tashi da wuri gaskiya shukar su ya daga akwai kuma wanda nasu yana matsakaici haka don na yanzu da haka magana nan da nake da kai wallahi na dawo gona kenan ban ƙara soma cikin gari ba duk wanda na haɗu da shi zai gaya mini alaji ne ke faruwa ba kowa sai dai ya taushe kai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai kungiyar manoman jihar ta musanta cewa da manoman suka yi ba su da masaniyar gwamnati na da shirin noma gonakin da suke muhammad kabir dan baba shine mai magana da yawun kungiyar a matsayin mu na kungiyar manoma da mai girma gwamnati ya kawo wannan tsari ya kira mu muka je muka samu manoman mu muka kira su mutum muka gaya musu tsarin da gwamnati ta kawo da irin ci gaba da ta kawo mun je mun samu manoma a ƙauyen su mun gaya musu ga ƙudurin gwamnati sannan duk inda ka ga gwamnati ta share tabbas sai an je wurin nan an zauna da manoma wajen nan. To ko karamar hukumar Mariga na da masaniya dangane da abin da ke faruwa? Honorable Abbas Kasuwar Garba shine shugaban karamar hukumar. An ce musu duk mai noma a wannan daji da Allah ya dakata gwamnati za ta noma wannan daji nata. Wanda wannan daji mun san tsawon lokaci daji ne na gwamnati wanda kowa da ke noma dajin nan ya san insha Allah duk lokacin da gwamnati ta zo bukatar abinta za a bata. manoman dai sun nemi gwamnati da ta biya su diyyar hasarar da ta yi musu Abin da shugaban karamar hukumar ya ce wannan gwamnati ba za ta sa kowa ya asara ba kuma na sani insha Allahu nan ba da dadewa ba mutane za su fahimci manufar wannan kuduri na gwamnati akan wannan noma za su yi alfahari kuma da wannan program ko in ce wannan shiri da gwamnatin jihar Neja ta kirkira musu tun a farkon wannan shekara ta 2024 ne da yi gwamnatin Neja ta kaddamar da shirin samar da wadatar abinci wanda karkashin wannan shirin ne gwamnatin jihar ta ce za ta noma eka miliyan ɗaya don wadata kanta da ma najeriya baki ɗaya ismail karatu abdullahi mina arfa hausa kasashen ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ce rundunar ko ta kwana wadda za ta yi fada da ayyukan ta'addanci a yankin na bukatar dala biliyan biyu da miliyan 600 kowace shekara domin tafiyar da ayyukanta. Wannan sanarwa ce da aka fitar a taron ministocin tsaro da na kuɗi na ƙasashe mambobin ƙungiyar da aka gudanar jiya Alhamis a birnin Abuja na Najeriya. Ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badar Abubakar ya yi ƙarin bayani a game da taron a ganawarsa da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. to honorable minister gashi kun taru a nan abuja a gaba daya ministocin tsaro da kuma ministocin kudi na kasashen afirka ta yamma don tattauna yadda za a samar da rundunar tsaro na musamman domin kare wannan yankin mun ga irin matsalolin tsaro da ke faruwa misali a ƙasa kamar najeriya akwai matsalar boko haram da ma matsaloli irin su irin su a yankunan da dama to ko za ka mana ƙarin haske kan ah, me ake sa ran cimma da wannan rundunar tsaro da ake so a samu da kuma kudaden ma da ake tunanin za a tara don gudanar da wannan rundunar tsaro musabbabin taron shine a tattauna yadda za a hada kudi domin wannan standby force da ake so wato sojojin yaƙi na ecowas na gamayyar kasashen ecowas wanda zai fara aiki saboda taya kasashe matsalar tsaro yaƙi da tsaro eh, da rashin tsaro so wannan shine mukaddashin an yi lissafi kala biyu daya ana tunanin sa sojoji dubu biyar da kuma ana tsammanin sa sojoji dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin to za mu tattauna mu ga wanne ne daidai kuma da yadda za a haɗa kuɗin da za a fara wannan aiki a matsalolin da tattalin arziki da duniya ke ciki an san ba kuɗi kuna da kiyasin nawa ake tunani muna tunanin in dubu biyar za mu ɗauka kusan biliyan biyu da dubu ɗari shida dala in kuma dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin za a ɗauka muna tunanin eh, miliyan dubu ɗari hudu da wani abu a bangaren gwamnati da ba na demokuraɗiyya ba da suke bayyana shi kuma ya kuka kalli abu wannan taron na yau na yadda za a kirkiri wannan eh, eh, sojojin ecowas din ne wani irin jagoranci najeriya za ta bayar a cikin hada wannan sojoji to ai kamar yadda ka sani eh, yanzu mu ne muke shugabancin ecowas to kuma shi chief of defense staff dinmu shine shugaban ma kwamitin da suka yi aiki akan wannan shirya su sojojin su muna da gagarumin aiki da za mu yi a yadda za a kirkiri wannan wannan sojoji kowace ƙasa za ta ba da gudumawar sojoji daidai ne ko kuma najeriya za ta fi kowa to a yanzu nan ne ake tattaunawa Ah, ba mu gama ba balle mu san yadda abin zai kasance to a ƙarshe wani kira za ka yi kan batun tsaro ga ƙasashen ecowas gaba daya musamman gani nema ake a gudu tare a tsira tare to ga kira na ne a zo a haɗu gaba daya a dunkule kamar yau da muke taron nan yanzu a dunkule wuri ɗaya a ga yadda za mu haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi ah, harkar rashin tsaro a ecowas baki ɗaya. honorable minista muna godiya da damar da ka ba wa sashen hausa na radio france na gode To madalla da fatan an ji daɗin yadda tattaunawar ta kasance da haka kuma muka kawo ƙarshen labaran a cikin kun ji an zargi gwamnatin Najeriya da suke bakin ta kan batun ƙarin mafi ƙarancin albashi sannan wata ƙungiya da ke yaki da yunwa ta yi gargaɗi a game da ƙaruwar yunwa a Sudan a Amurka kuwa kun ji yadda ake ci gaba da mayar da martani kan muhawarar da 'yan takarar shugabancin ƙasar suka gudanar a yau.

gaishe da Naziru Sarkin Waka daga tarayyar Najeriya.